wani yawa yana cewa da ke duk galibin tambayoyin ku ba su shafi abin da kai karatu a kai ba sai dai mu ansa da hakuri ba ya kuma kai ya tare nan ke cewa ya halatta mutum ya kyale 'ya'yansa su rika kiransa da sunansa na taɓa ganin wani hadisi mafi rinjayen zatona ingantacce ne wanda manzo Allah ke cewa kar mutum ya kirayi babansa da sunansa yana daga cikin girmamawa la tusammihi bismihi da haka bai dace ba an gane ku sai dai ka shi da a abokanan baba wannan ni ban ga wani nasu dai ya mutum kira shi da sunan ni ban ga wani nasu dai hana wannan ba me yake karantawa tsakanin fatiha da sura waɗansu malamai sun ce ana karanta fatiha ne amma dai zance mafi inganci da ni kullum nake faɗa ma 'yan uwa wajibcin fatiha ya kan faɗi yayin da mutum ke bayan lima musamman kuma a cikin karatun bayani me ingancin maganar da ake cewa daga gidanka sai ka kirga gida arba'in shine iyakar makwabtaka ka nemi kasa din makon da ya wuce muna son mu samu cikakken bayani game da daura da aka ce za a yi ta cikin harshen turanci za ku ji sanarwa nan za a yi daura cikin harshen turanci a kuma malamai da za su daga kasar saudiya waye ce maka sun waye faɗa ma? wai gaskiya ne sharifi baya mutu baya mutuwa yana tafiri duk laifukan da ya aikata <laughs> ba gaskiya bane ba wato ku rinka ganewa dangantakarka da mutumin kirki ba ita ke sa ka zama kai ka zama mutumin kirki ba sai in ka yi abin da ake yi a zama mutanen kirki ka da mutumin banza ba shi ke nuna kai ka zama mutumin banza ba sai in ka abin da ake alama ba. mun gane da kyau ga annabi Nuhu alaihi salam annabi ne amma kuma ta sai da cikin kafirai yace da dan ya bunayya kuma ana wala takun ma al zo ka hau tare da mu kar ka zama cikin kafa. ya zo ya hau qala ila da bari ya kalli ma to yanzu wannan hali da dan sai samu kansa ciki wannan mummunan halin da dan zai nasu zuwa ga uban alkhairin uban da kasancewarsa annabi mursali zai nasu zuwa ga ɗan ya ci more wannan abu wani abin da wani tantar ruwa ta tumu zuwa ba ga annabi ibrahim da mahaifinsa ga annabi lutu da matarsa ga shi kansa annabi lutu da matarsa ga asiya matar fir'aun da Allah ya rubuta misalin su daraba Allah masalan allazina kafaru mar'atan wa umma mar'ata lut kana ta tahta abidain min ibadina salihin fa khana ta huma gashi mata ne guda biyu suna karkashin annabawa amma Allah ya ce suka ha'ince su ba su yi imani yadda annabawa suka yi ba me ya faru fa lam yakun ya umma min Allah shay'a ba su wadatar da kushi komai ba ba za su wadatar da kushi komai ba ran tashin kiyama wa kai ladan falan nar ma ta kalli ko ya ko ko tsalena wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu imra'at fir'auna إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهو من الإباء ka zama mutumin kirki sai ɗanka ya zama mutumin banza wannan zama su mutumin banza ba zai shafe ka ba mahaifinka sai zama ba mutum na garba ba zai shafe ka ba yanzu ka ga da cikin abinda yan bid'a suke tayawo da shi wajen mulki ce ai ahlus sunna sun ce iyayen annabi kaza kaza iyayen annabi kaza kaza kaga duk wannan abu su dai kawai suna so ko su zagi Ja'far ko su zagi dauka Ahmad ko su zagi Malam abdullahi ko dukkan wani malamin sunna amma in ba haka ba magana tana cikin sahihi Muslim wa ya kamata a zaga kaga dai zagin da suka yi ko ya koma zuwa ga wanda ya magana na asali ko ya koma zuwa ga wanda ya rubuta ta cikin littafin sa shine Imam Muslim to amma illa illa idan kana ta'amuli da jahilai ba wai jahili na kan titi da yake yawo yana shan rake ba jahili mai rawani da kandiri a hannu ga rawani ga kandiri kuma wallahi jahili ne fitik kawai su mutane sun zauna suna cin albarkacin makaranta ba su yi karatu ba Ka ga wannan haramun ne ka ci albarkacin abu bayan baka yi shi ba hadisi na cikin sahih muslim ya kamata su ce ka lalle ahlus sunna sun da gare suke sun ce abu na cikin muslim mun je mu gani ba to amma ba za su iya ba duk wanda ya su kuma ya fito yi a gaisa gidan rediyon kansu amma har wadansu marasa kunya irin su wane ne wane ne dukkan wani wani duk wani fasiki ba wai sai fito cikin rediyo wai zai rubuta ga ahlus suna duk wani fasiki duk wani lalatacce duk wani da kwarawar kudin alhazai da wai duk kowa sai kudin gidan da wanda har ba barayin kudin alhazai da wanda ya waye da da yan damfara da yan kowar nan wai kowa ya fito tun da ana da shi ma zai shiga rediyo ya faɗa albarkacin baki. abin da muke cewa shine duk abin da muke faɗa in dai mutum yana je shi dan halal din malami ne to ya fito ya ta mu ta fuskar ilimi ba kawai je ya zagi ya ce abin da muka duk abin da muke faɗa a duniya sai mun ce ga inda muka tsoro shi to kaga anan kullum abin da muke cewa a ce an je inda muka tsoro ƙarya ne babu kuma ba wani ya ce ba ko an je an taras amma ba haka larabcin abin yake ba kun ce ibn kasir ya ce bai ce ba kun ce bukhari ya rawaito bai rawaito ba kun ce muslim ya rawaito bai rawaito ba kun ce shehu usman dan fodo ya faɗa to bai faɗa ba haka muke so a yi mana yin ayyisa amma aka kasa da kuma wannan kar ma ku shagala ku kuma kuna son wai sai mun yi masa raddi yanzu muna ma wani ya rubuta takarda ne ne an ce wane ne wane ne so kuke sun yi masa in duk karare ya haushi sai ka jefe shi duwatsu sai su kare karnukan musu su kare kake da su ta hanyar su in dai dukkanin da ya hausa sai ka ɗauki dutse ka jefe shi wallahi duwatsun za su kare karnuka kuma su daina hausa So, Wallahu musta'an abu na karshe wanda zan tsaya akan shi dan wannan tambayoyin nan ko zai iya ba su yawa abu na karshe wanda zan tsaya akan shi wani rubuto takarda ne ina ganin ta makara da ya faɗa tun jiya ko da yake ce dan uwa malam Abdullahi sabu fata sun ya rubuta juma'a kai makaranta ta FCE a nan Kano wato Federal College of Education kenan Sai shirya wani award night na shekara dubu biyu su dubu biyu da ɗaya wato wani kasataccen biki ne za a yi cikin wannan dare ga irin makamai ko kuma irin gasa da za a yi na farko akwai musa'an da saurayi ko budurwar da suka ka kowanne gwanin san kaya sa kaya da suka matse su suka dame su in mace ce ta fito duk komai na jikinta ya kayan sun matse ta wa ya fi iya sawa Wani yau cikin nan za a yi a nan kano na biyu masu biyu cikin gaila wato wadda ta kowace kyau na uku wadda ta kowace kyan kauri na hudu wadda ta kowace kyan gashin kai mai kyalli na biyar wadda ta kowace laushin fata kan dan banza wato ta kama da duk anan kano za a yi wannan dan dai babu yadda za a yi gasarwa ta laushin fata ba a ba da dai ba kamera ce za ta nuna banza gashi gashi ababai ne item har zuwa number 15 ko 16 duk za a yi a cikin wannan dara ko kuma FCE kan sannan kuma wanda ake ganin ba ko na musamman wai shine Nigerian Michael Jackson akwai akwai akwai akwai wani Michael Jackson na Najeriya to a gaskiya wannan abin yana da kuka haɗari ya ce mala abdullahi pakistan ya yi hudu ba allah saka masa alkhairi kuma ya ce yanzu haka yi hizba suna can sun yi cin sununu da allah idan akwai wadansu yin hizba nan da an koma gida a sa kayan aiki a ciki lalle ne a hana fasadi dole ne a hana fasadi wato kun ga a kwanaki Au ba ba FCE bane ba ni da naga sunan FCE din a nan gurin. Eh, ok, a nan kusa da kasu ne za a yi kuce. three. A nan kusa da kas kenan wato College of Art and Sciences ko? Kusa da Mobile, kusa da Eldorado, daidai Junction din na Eldorado kenan. Idan an tsallaka. Ai, in ma an gani da an je sa yanzu kun zai bata lokaci yan hisban farin kaya sai su. eh kawai daga nan a zarce ya za a yi waɗansu suna can cikin yin ba a ƙara musu yawa idan an ji kuma abin umarnin shugabanni a yi abin da ya dace amma wannan cin mutunci ne ga kano da shugabanninta da shari'ar kano da wallahi akwai cin mutunci kwarai da gaske ga mutane kun ga kwanaki mai girma gwamnan jihar zamfara ya yi dokar mata su daina sa kaya tsirara cikin mu nan cikin mu aka rika samun yan boko mu suna zage zage a addini an ce da ikira addini ya zai ke fi kirista ma sun sanya dubatu da ikira addini ai ba yancin dan adam ai kaza kaza ki umar ma ya ce menene ne menene ne yancin dan adam wace suka yi ta wannan zage zage da muka je muka same shi muka zauna da shi yace abin da yake faruwa shine su arna sun lura gaba ɗaya an hana karuwanci a jihar zamfara ko mata ba sa yawa tsirara da gangan tun da ana so a yawa shari'ar cikas sai aka rika turo arna daga wajen jihohi kuma aka ba su wani horo da umarni na musamman idan sun zo su rinka sa kaya da za su matsayi su rigar ma kawai ta ɗan rufe mamanta amma ga cibiyar ta ana kan suna yawo a cikin gari don su motsa sha'awar samari su haifar da fasadi hmm. ko ba a yi da an kawo musu gidajen haya na karo ba in sun gama abin da suke sai su ga zuci a coci aka ba su tunda ba a ta mafaka tunda dai ana kai hari na gidan karuwa kila ba za ka hari su sai ya masa dabara sai ya samu manya-manyan waɗansu daga cikin fada-fada ɗin yake cewa wai a cikin tsarin kiristanci da mai da menene ya sha bambam da musulunci inda shari'ar nan ya kamata a daga kallon waɗansu ababai da za a kare muku da kaza da kaza yayi ta tambaye shi waɗansu ababai nesa da tufafi har aka zo kan tufafi ya masa bayanin a kiristanci ba yadda aka tsirara ya to me ya tsirara a kiristanci ya ce a cikin kiristanci nono tsara ne hamata tsara ne zira'i da kauri don tsara ne wace ce wace ce tsirara ne ya ce za akwai ɗaya da sunan haka a cikin addinin ku ba ko kai ne kake mun tallaba kawai da addinin ku ce akwai ka karo mu ayoyin ya ba shi <laughs> sai kawai ya rina ya ce to wallah ko kirista ce ke sai kin rike alhamdulillah to amma kaga jahilan mu da ke nan mutum sani ake ba ya matsa ya matsa da yawa akwai wani kwanaki akwai wani lokaci da aka gane wata makida da Isra'ila suka yi wa Masar Egypt hmm. Dan saboda karya garkuwar al'ummar musulmi da cutar da su da cutar da su jarin kowace al'umma shi da su suka je suka ɗauko 'yan mata nasu na Yahudawa da sauran arna na Turai waɗanda duk suke sun kamu da ciwon AIDS. Yara masu ƙananan shekaru sai suka kawo su aka zube wajen dubu hudu a cikin birnin Alkahira. Kuma su yawo duk wanda ya neme su na ko ba kuɗi su yarda. Ko musamman in ya zanto matashi ne ɗan shekara sha takwas zuwa arba'in wannan kategori. Kar masu su karɓi ko kobo in ya nemi zina da su. Isra'ila za ta rinka biyan su. za su rinka zuwa banki suna karɓan dalolin su kaga abin da ake so a yadawa musulmi cuta, ɗaya sai aka fito da wannan ba ku tsammanin za a zo a yi mana wannan a kano ko a zama amma mutanen mu duk ba sa gane wannan musamman irin da yan boko nan da ba su rubuta addini shi mutum ba bature ba tunda bai kai ci gaba irin na bature ba a duniya kuma shi ba addini yake ba haka ya zama tsaka tsakiya gaskiya wannan kira muke ga su ma'aikatan tsaro wannan fatakalan fada ce a ce za a zo Kano yi wannan wallahi takalan fada ce da cin mutunci tsakani da Allah kuma idan wani rigimin addini ta faru wallahi su suka jawo ba a taɓa ganin wani musulmi ya je ya samu kirista ya ce dole sai an yi kaza ba yanzu ka duba wani rashin kunya da rashin mutunci kamar yadda jiya na faɗa a wurin karatu wa ce gwamnatin tarayya ta kira gwamnatin da suke aiki da shari'a wai ku rushe hizba mahaukatan cikin su kuma sun ciyo wannan bashin daga gwamnatin tarayya za su zo su biya ta su rushe hizba daidai lokacin da yan ofisi suna nan ba a musu komai ba yan ofisi sun kashe mutane tsakanin shagamu da ibadan da lagos sama da mutum dubu biyar sun kona dukiyoyi na miliyoyi amma ba a musu komai ba yan bakasi boys su kashe su daure su yanka duk ba a yi musu komai ba har yau yan hizba ba wani mutum ɗaya da yan hizba suka yi wa kunne tun da ake yin hizba ko a Kano ko a Zamfara ko a Katsina ko a ina ne ba mutum ɗaya da yan hizba suka yi masa yin kamfarci da karfin tsiya ba shi amma don rashin mutunci zuwa can za a rushe hizba ina ganin wannan kalubalen mu ne akan addinin ina ganin a gaskiya duk wani abin da musulmi za su ɗaukar mataki ya kamata su nuna cin mutunci wulakanci wulakanci ne kwarai da gaske Gunji wani yake cewa jiya Bola Tinubu gwamnan jihar Legas ya ce shi zai yi legalizing din yan ofisi su zama su ne ma'aikatan tsoron jihar Legas yan sanda sun kasa kare masu Legas. a daidai lokacin da mu kuma wawayen gwamnan mu za su gwamnanin mu za su yi za rushe su ba su rushe su gani wallahi duk da ya kokarin rushe sai Allah ya rushe shi da ya kokarin rushewa sai Allah ya rushe shi ko muna nan za mu yi addu'a ya ubangiji ka rusa duk mai kokarin rusa ya ba. ya Allah ka wargaza aniyarsa ya ubangiji hada shi da tashin hankali da masifa amin abu na karshe wanda zan tsaya kan shi wani rubutu takarda ni ina ganin ta makarada ya faɗa tun jiya ko da yake yace dan uwa mala abdullahi sabu ba sun ya farko juma'a kai makaranta ta FCE a nan Kano wato Federal College of Education kenan zai shirya wani award night na shekara dubu biyu stroke dubu biyu da ɗaya wato wani kasaitaccen biki ne za a yi cikin wannan dare ga irin makamai ko kuma irin gasa da za a yi na farko akwai musta and excuse saurayi ko budurwar da suka ka kowanne gwanintan sa kaya da suka matse su suka ɗane su in mace ce ta fito duk komai na jikinta ya kayan sun matse ta wa ya fi iya sawa wai yau cikin dare nan za a yi a nan kan na biyu masu biyu cikin gaira wato wadda ta kowace kyau na uku wadda ta kowace kyan gauri na hudu wadda ta kowace kyan gashin kai mai kyalli na biyar wadda ta kowace laushin fata kan dan banza wadda ta dama ya duk anan kano ya yi wannan dan dai babu yadda za a yi gasar wa ta laushin fata ba a ba dan dai ba kamera ce za ta nuna banza gashi gashi ababai ne item har zuwa number 15 ko 16 duk za a yi a cikin wannan dara wai kuma FCE Kano sannan kuma wanda ake ganin ba ko na musamman wai shine Nigerian Michael Jackson akwai akwai akwai akwai wani Michael Jackson na Najeriya ba gaskiya wannan abin yana da matuƙar haɗari ya ce mala abdullahi fakir dan ya yi hudu ba Allah saka masa alkhairi amin kuma ya ce yanzu haka yan hizba suna can sun yi tuntunu da Allah ya akwai wadan sun yi hizba nan da an koma gida a sa kayan aiki a lalle ne a hana fasadi dole ne a hana barna wato kun ga a kwanaki Au ba ba FC bane ba ni da naga sunan FC din a nan wurin. Okay anan kusa da kasu ne za a yi. a nan kusa da kas kenan wato College of Arts and Sciences ko kusa da Mobil kusa da Eldorado daidai junction din na Eldorado kenan idan an tsallaka ai in ma an gani da an je sa yanzu kun zai bata lokaci yan hisban farin kaya sai su eh kawai daga nan a ya za a yi waɗansu suna can cikin yanzu ba a ƙara musu yawa idan an ji kuma abin umarnin shugabanni a abin da ya dace amma wannan cin mutunci ne ga Kano da shugabanninta da shari'ar Kano da wallah akwai cin mutunci kwarai da gaske mu da wani kun ga kwanaki mai girma gwamnan jihar zamfara ya yi dokar mata su daina sa kaya tsirara cikin mu nan cikin mu aka samun yan boko mu suna zage zage ai addini an ce la ikra a addini ya zai ce sai kirista ma sun sanya tufafi la ikra a addini ai ba yancin dan adam ai kaza kaza in umar ba ya ce mene ne mene ne mene yancin dan wanda wace suka yi ta wannan zage zage da muka je muka same shi muka zauna da shi yace abin da yake faruwa shine su arna sun lura gaba ɗaya an hana karuwanci a jihar Zamfara ko mata ba sa yawa tsirara da gangan tun da ana so a yawa shari'ar cikas sai aka rinka turo arna daga wajen su jihohi kuma aka ba su wani horo da umarni na musamman idan sun zo su rinka sa kaya da za su matse su rigar ma kawai ta dan rufe mamanta amma ga cibiyar ta ana kan suna yawo a cikin gari don su motsa sha'awar samari su haifar da fasadi kuma ba a yi da an kama musu gidajen haya na karo ba in sun gama abin da suke sai su ga zuci a coci aka ba su tunda ba a ta baka tunda dai ana kai hari na gidan karuwa kila ba za ka hari shi sai ya musu dabara sai ya samu manya-manyan waɗansu daga cikin fada-fada ɗin yake cewa wai a cikin tsarin kiristanci da mai da ne ya sha bambam da musulunci inda shari'ar nan ya kamata a daga kallon waɗansu ababai da za a kare muku daga tsada ya yi ta tambaye shi waɗansu ababai nesa da tufafi har aka zo kan tufafi ya masa bayanin a kiristanci ba yadda aka tsara ce to me ya tsara da kiristanci ya ce a cikin kiristanci nono tsara ne hamata tsara ne zira'i da kauri don tsara ne wace ce wace ce tsara ne ce za akwai aya da kuma haka cikin addinin ku ba ko kai ne kake mun tallaba kawai da addinin ku ce akwai ka karo ayoyin biyu ba sai sai kawai zai rinda ce to wallahi ko kirista ce ke sai kin rinda jiki to amma kaga jahilai da ke nan wajen ba ta sani ake ba ya matsa ya matsa da yawa akwai wani kwanaki akwai wani lokaci da aka gane wata makida da Isra'ila suka yi wa Masar Egypt hmm. don saboda karya garkuwar al'ummar musulmi da cutar da su da cutar da samarinsu jarin kowace al'umma shi da samarinsu suka je suka ɗauko ‘yan mata nasu na Yahudawa da sauran arna na Turai waɗanda duk suke sun kama da ciwon AIDS. Yara masu ƙananan shekaru sai suka kawo su aka zube wajen dubu hudu a cikin birnin Alkahira. Kuma su yawo duk wanda ya neme su na ko ba kuɗi su yarda. Ko musamman in ya zanto matashi ne ɗan shekara sha takwas zuwa arba'in wannan kategori. Kar ma su karɓi ko kobo in ya nemi zina da su. Isra'ila za ta rinka biyar su. za su rinka zuwa banki suna karɓan darolin su kaga abin da ake so a yadawa musulmi cuta ke sai aka fito da wannan ba ku tsammanin za a zo a yi mana wannan a Kano ko a ba amma mutanen mu duk ba sa gane wannan musamman irin da yan boko nan da ba su rusu da addini shi mutum ba bature ba tunda bai kai ci gaba irin na bature ba a duniya kuma shi ba addini yake ba a kawai ya zama tsakatsakiya gaskiya wannan kira muke ga su ma'aikatan tsaro wannan fa takalan fada ce a ce za a zo Kano ai wannan kuma, la'ita takalan fada ce da cin mutunci tsakani da Allah kuma idan wani rigimar addini ta faru wallahi su suka ba a taɓa ganin wani musulmi ya je ya samu kirista ya dole sai an yi kaza ba yanzu ka duba wani rashin kunya da rashin mutunci kamar yadda jiya na faɗa a wurin karatu wa ce gwamnatin tarayya ta kira gwamnatin da suke aiki da shari'a wai su mushe zuwa mahaukatan cikin su kuma sun ciyo wannan bashin da gwamnatin tarayya za su zo su biya ta su rushe hizba daidai lokacin da yan ofisi suna nan ba musu komai ba yan ofisi sun kashe mutane tsakanin shagamu da ibada da lagos sama da mutum dubu biyar sun kona dukiyoyi na miliyoyi amma ba a yi musu komai ba yan bakati boys su kashe su ɗaure su yanka duk ba a yi musu komai ba har yau yan hizba ba wani mutum ɗaya da yan hizba suka yi wa kunne tun da ake yin hizba ko a Kano ko a Zamfara ko a Katsina ko a ina ne ba mutum ɗaya da yan hizba suka yi masa yin kamfarce da karfin tsiya ba shi amma don rashin mutunci wa zuwa ce za a rushe hizba ni ina ganin wannan kalubalen mu ne akan addinin ina ganin a gaskiya duk wani abin da musulmi za su ɗauka mataki ya kamata su nuna cin mutunci wulakanci wulakanci ne kwarai da gaske wani yi wani ke cewa jiya bola tinubu gwamnan jihar lagos ya ce shi zai yi legalizing din yan ofisi su zama su ne ma'aikatan tsoron jihar lagos yan sanda sun kasa kare masu lagos a daidai lokacin da kuma wawayen gwamnan ba za su gwamnan ba za su ba za su rushe su ba su rushe su gani wallahi don da ya kokarin rushewa sai Allah ya rushe shi wanda ya kokarin rushewa sai Allah ya rushe shi ko bana nan zabi addu'a ya ubangiji ka rusa duk da kokarin rusa shi ba ya Allah ka wargaza aniyarsa ya ubangiji hada shi da tashin hankali da masifa amin